safiyar juma'a bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da hudu ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha bakwai daga cikin jerin giyar kasusuwan karishen karatun fiqh sira wallafan professor zaid ibn abdulkarim zaid Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi waɗannan karatuttuka da muryoyi ga baki ɗayansu mallaka ne na makarantar darul hadisi salafiya da ke nan zaria a nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka ba a halasta wa wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa waɗannan muryoyi ko hotuna ta wata hanya ta gargajiya ko ta zamani ta lantarki da dukkanin wata manufa ba ba da izini rubutacce daga wannan cibiya ba dan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna karatun wannan ainihin babi ne na fiqh sira a ghazwat hunain da kuma hisaru ta'if mun gama karanta abubuwan da suka faru a wannan gazwa sannan mun zo kuma mun shiga cikin bayanai da malam yake mana ta hanyar fitar da fawaid waɗanda za a iya samu daga cikin waɗannan yaƙoƙi guda biyu mun karanta har zuwa at-tasi'atu ashar fa'ida ta goma sha tara wadda malam ya fitar mana game da wannan yaki zamu tashi al-ashrun lamba ta 20 daga cikin fawaid al-mustakhraja min ghazwati hunain wa hisar ta'if a shafi na 622 na wannan littafi a inda malam yake cewa annal ansara wajadu fi anfusihim haisu ikhtissa bil ghana'im ghayruhum mun ga cewa mutanen garin Madina al-Ansar sun ji damuwa a cikin zuciyarsu saboda an baiwa wasu ganima su ba a basu ba walam yanhulhum minha shay'un walam yanalhum minha shay'un sannan babu wani abu na ganimar da ya kai gare su hatta hasala minhum ma hasala har dai abin da ya faru ya faru na magana da suka yi wa takallama minhum man takallama har wasu daga cikin su suka yi maganganun da suka yi wa kana zalika qabla an yadhhara lahum wajhu hikma kuma wannan abu da ya faru na bakin ciki da suka ji a cikin ransu da surutun da wasu daga cikin su suka yi da korafi da ya biyo baya waɗannan abubuwa duka sun faru ne kafin su fahimci fuskar hikimar da ke cikin rashin ba su ganimar da aka yi fi tawzi'il ghana'im ala sa'iril qaba'il hikimar da ke cikin raba ganimar ga sauran ƙabilu dunahum banda su walamma bayyana lahum al-amr wattadaha lahum al yayin da al'amari ya bayyana gare su kuma yanayin ya bayyana gare su wa arafu hadafa suka san manufa allazi qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama manufar da manzo Allah ya nufata dangane da hana su din da baiwa waɗancan kuma cewa manufa za ta dawo da alkhairi ne gaba ɗaya ga musulmai duka tabat nufusuhum sai zukatan su kai dadi wartabatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka wayi gari suna jin alfaharin cewa su manzon Allah shine rabon su waradau bihi kuma suka yadda da shi a matsayin qasaman shine ganimar su wa hazzan shine rabon su wa alimu yaqinan suka sani da gaske cewa annal ladhi hadau bihi la yuwabihi wa la yudanihi shay'un cewa abin da suka samu na ganima la yuwabihi wa la yudanihi shay'un tasu ganimar babu wanda ta kusa da ita ko ta kai sa'ata ganimar su ta ta kowa raban su yafi na kowa domin su raban su shine wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duniya wa khutamuha amama rida rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anhum وتمنيه وتمنيه أن يكون واحدا منهم ووجوده بين أظهرهم حيا وميتا hula لشرف عظيم حظيت به الأنصار دون سائر القبائل suka gane cewa matsayin duniya yawan duniya dinnan da abin da ke cikinta ba komai bane idan an kwatanta da cewa na farko rida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu yardar da manzan Allah ya da su abu na farko kenan wa tamannihi an yakuna wahidan minhum da kuma burin da manzon Allah yayi cewa ina ma da a ce shi ma ba ansari ne wa wujuduhu baina azhurihim da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin su hayyan wa mayyitan yana raye da bayan mutuwarsa tare da su ya rayu bayan mutuwarsa a garinsa aka birne shi wannan abun cewa wa innahu la sharafun azimun wannan ba karamar daraja bace babbar daraja ce harriyat bihil ansaru duna sa'iril qaba'ir wanda ansarawa suka samu wannan daraja banda sauran duk kabilun duniyar nan to wannan yasa sai suka gane shi sun fi kowa samun rabo mafi tsoka wannan magana ma ya ce a duba littafin marwiyati ta hunain wa sa'i qaif na Ibrahim Quraibi a cikin shafi na 433 ina fata mun gane wannan shi mala yace al-hadiyatu wal 20 gaba ta ashirin da min khutbatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa fil ansar mashru'iyyat al khutba daga cikin jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mutanen garin Madina inda yace aje a kira su aka gayyato su aka tara su daga shi sai su sai kuma wasu ɗaiɗaiwan mutanen magarin Makka sannan ya zo ya tsaya a gaban su ya musu jawabi ya clarifying waɗannan issues din ya bayyana musu halin da ake ciki ya fitar musu da shuba da ke cikin zuciyarsu to irin wannan yana bayyana mana mashru'iyatul khutba shari'anci cewa sunna ne a tsaya a yi mutane jawabi akan abin da ke damun su ko abin da ba su sani ba ma'ana shugaba ko liman ko wanda yake mai jagoran al'umma ko sarki ko wani wakili da jama'a suka tura shi akan wata harka idan ya dawo ko ya zo zai musu magana to sunna ce sai a tara su sai musu jawabi ya gaya musu kowa ya san halin da yake ciki yaqulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi akwai mashru'iyatul khutba inda al-amr alladhi shar'ancin yin khutba yayin da wani abu ya faru sawa'un kana khassan aw 'amman shin wannan abin ya kasance khas ya shafi wasu mutane ne ko wani mutum kwaya daya aw amun kuku ya shafi gaba daya al'amarin musulmai ne wannan magana ta cikin Fathul Bari a mujallad na 8 shafi na 52 wala kad khataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ansari khutbatan baligatan hakika ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi hutuba isasshiya a cikin waɗannan mutane ɗan garin Madina ma sumi'a fi babil istirda'i arwa'u min hadhihi al al-baliga ba a taba jin wata khutba wata shafi babi na ƙoƙarin yardar da mutane ba al-istirda shine jawo hankalin mutane da sanya su yarda da abin da kake gaya musu da gamsar da su akan manufar da kake huduba akai to ba a taba jin hudubar ta kai wannan dadi a wannan babun ba al-khutbatul baliga al-jami'a wadda ta hada bainal haqqi tsakanin gaskiya was saraha da kuma fitowa qarara ayi bayani war riqqa da kuma taushin magana wal istitaf da kuma ainihin iya bambaki wannan magana mali ya ce a karanta littafin Abu Shuhba Asiran Nabawiya a cikin juz'i na biyu shafi na hudu. fa alaihi salawatullahi wa salamuhu al mutajaddida bi tajaddud al awqati ila yawmiddin yace tsaya da amincin Allah su tabbata ga wannan babban manzo na Allah alaihi salatu wassalam waɗannan salati da tsira wanda za su ci gaba da sabuntuwa matukar sabuntuwan lokuta har zuwa tashin duniya ma'ana wannan gaba tana da muhimmanci kwarai jama'a tana da mana muhimmancin media muhimmancin ahmiyatul i'lam a cikin al'ummar musulmi idan musulmi sun san wato tasiri da irin yadda media take canza tunanin mutane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan bayani cewa ga irin korafi da irin wato maganganu da ke yawo a cikin ansar bai ce to shikenan a rabu da su mu je mu riga mun san adalci muka yi musu ya san cewa adalci ya musu kuma cewa sun fi kowa samun rabo mafi tsoka ya san haka kafin ya ji wannan magana amma bai wadaci da wannan magana ya ce a kyale su za su gane daga baya ba sai ce a tara su ya musu jawabi domin ko toshe kafar barna da kuma muhimmancin yada labarai a cikin al'umma shine media da kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya tara su yi musu jawari to shi sa muka yi ta'aliki akan cewa wannan yana muhimmancin jagora a cikin tafiya ta addini ko ta wani abu da ya shafi rayuwar mutane ta shugabanci ko ta mukani ko shugaba a masallaci ko a makaranta ko a wani taron jama'a ko kai ne principal a makaranta ko kai ne babban ma'aikaci a wata ma'aikata ya zama kana da ainihin wato wani hanya wani medium na sadarwa da al'ummaka kar a dinga samun gap na communication kuma wannan shi ne sa sai su dinga kokarin su da kansu su ba wa kansu fatawa su hukunta abubuwan da suke gani da irin nasu tunanin sai a samu irin waɗannan shiboyi a samu irin waɗannan matsaloli su dinga bullowa a cikin mutane yana da matukar muhimmanci jama'a mu kula da wannan na san a rayuwar mala albani rahimahullahu ya ba da muhimmanci kwarai akan irin waɗannan abubuwa a wannan makaranta tamu ko da yaushe za a tara al'umma ne ko kuma iyakar ɗaliban darul hadis ne a yi musu bayani akan abubuwan da ake ci ina aka fuskanta abin da ya shafi rayuwarsu abin da ya shafi addininsu abin da ya shafi ainihin tarbiyyar 'ya'yansu da sana'o'i da makamancin haka to a wannan zamani da muke rayuwa a zamanin da ake kira da suna information age wato asrul ma'lumat a lokacin da yanzu aka wayi gari bayanai ma'alumat information sun zama ma kuɗi ne masu zama kan sun zama kaddara babu lokacin da ya kai muhimmanci al'ummar musulmi su zama suna ba da muhimmanci wajen ire-iren waɗannan abubuwa kamar yanzu tun daga amfani da waɗannan kafafen watsa labarai na gargajiyarsu da na zamaninsu aka ce na gargajiya irin rediyo da talabijin da irin wato ah, billboard da jaridu da makamantansu waɗannan su ne na gargajiya sannan kuma na zamani waɗannan da suke tafiya tare da ainihin wato fasaha ta intanet da makamantansu dukkaninsu musulmai suna da buƙatar su da yin amfani da su domin mene domin tantance da'awoyinsu da kuma bayyana manufofin addininsu da yaɗa bayanai na gaskiya musamman a lokacin da akwai farfaganda ta ɓata sunan musulmai da ɓata addininsu idan kana hulɗa da ire-iren waɗannan medium waɗannan media din zaka tara akwai maganganu na ƙarya da ɓatanci waɗanda ake yadawa akan musulmai ɗaiɗaiwan su da ƙungiyoyinsu, su da ainihin al'ummomin su a yayin da mu kuma galibin ba mu san halin da yake ciki ba shi yasa wajibi ne musulmai su faɗaka su sanya ƴaƴayensu da su farko tukuna su je su nazarci harka ta information technology harka ta mass communication da ire-irensu waɗanda za su zama ƙwararru ne tukuna akan waɗannan harkokin sannan sai su zo su tsara wa al'ummar musulmai ya ya kamata a ci moriya waɗannan abubuwa musulmai su buɗe gidajen rediyo na ainihin wato abin nan private gidajen rediyo tun daga fm da am da makamantansu musulmai su buɗe tashoshin talabijin waɗanda za a tsaura su akan tauraron ɗan adam da kuma local talabijin waɗanda za a gani a ko'ina a ainihin yaɗa da'awoyi da bayanai da sanarwa da kuma warke shubuhohi da makiya musulunci suke bayyana game da musulunci kaga wannan abuwa zaka ga dukkanin kungiyoyi na bata suna da su da kuma kiristoci da ƴan shi'a da ƴan ɗarika da ƙasashen turawa da ƙasashen da ma ƴan baruwa ne zaka ga kowanne ƙasashe da kowanne al'umma suna da ainihin ba da muhimmanci game da waɗannan za ka kowace waga ta jama'a suna da shi hukumomi da masana'antu da wuraren da ake yin fina-finai da harkoki na wasanni duk suna da tashoshin watsa labarai ire-iren waɗannan akan intanet akan tashoshi na tarar ɗan adam da makamantansu amma musulmai ba ba a da su ƴan da ake da su ƴan kaɗan ɗin kuma ba sa yin abin da ya dace Allah shi kyauta lallai wannan yana nuna muhimmancin tun daga masallatanmu ya zama muna da irin waɗannan ainihin abubuwa idan aka zo aka ajiye abin nan allo notice board amma na dukkanin sanarwar ta cancanta kar a takaici kuma akan mannawa saboda ba kowa iya karatu ba wanda suka iya karatun kuma ba kowa ke bada muhimmanci ya ce duk abin da ya gani ya karanta ba shi kuma a zo duk bayan lokaci bayan lokaci a dinga sanarwa ana faɗa cewa kaza ya kamata a yi jama'a ka a yi kaza muna yin kaza ne kar ku ga kaza kaza mana fashi kaza ne kaza da aka fito da shi jama'a makirci ne ga musulmai ku guje shi kaza yana da kyau jama'a a je a yi muna buƙatar abu kaza kaza kaza ana neman abu kaza a wannan wajen wanda yake da ilimi akan kaza jama'a ya zo muna neman shi saboda kaza duk waɗannan sanarwa suna da muhimmanci ba a yanzu ba a ne information ko mai karancin shi ba a ba a wulakantawa ba a taklid ba a wasa da sanarwa ta in fita ainihin ilimi ko yaya take ko ta bayani ko wani labarai Duk ka ga jama'a yanda yanda misali yanzu a duniyance labaran da ake yadawa a cikin mutane sawa'un gaskiya ne su ko ƙarya ne kuma ku ga yadda suke tafiya abin da ake cewa viral nan da nan kafin ka ce Jack Robinson za ka ga labari ya baza duniya ko ina sawa'un gaskiya ne shi ko ƙarya ne misdaqan qawli alayhi salatu wassalam cewa za a dinga zuwa ana yin ƙarya nan take kamar yadda ba ta hadisin Muslim tablugul afaq sai ga wannan ƙarya kafin ka ce bihim ta yada duniya gaba daya irin wannan zamanin a cikin shi muke rayuwa yanzu to lalle muna bukatan ainihin wato mechanism kayan aiki waɗanda za su countering wanda za su muƙabalanci ire-iren waɗannan wato saka ainihin wato sahwa a ilamiya wadda ake fama da ta a duniya yanzu Allah shi kyauta wal والعشرون gaba ta 22 a cikin gabobi na fawaid na wannan ainihin wato yaki na غزوه تبوك غزوه حنين ده حصار الطائف في خطبه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الانصار ناخذ تسليه من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الاخره a cikin hutubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen Madina za mu dauki wata hikima shine mene tasliyatu man fatahu shay'un min ad a ainihin wato kwantarwa da mutumin da wani abu na duniya ya kubuce mishi bima hasala lahu min thawabil akhirah da abin da ake sa ran da ya same shi na ladan lahira a mutane a duniya suna da wata ɗabi'a. shine kowa yana ganin abin da ke gurin wani ya fina shi alal misali shine mu yan arabiya waɗanda ba boko muke yi zalla ba arabiya makaranta karanta da alarammomi da masu karatun hadda da masu karatun ainihin wato hadisi da fiqh da da kolaye duka muna kallon yan boko dinnan sun more su suna jin turanci sun yi boko suna aikin gwamnati su ne ake gani a matsayin mutane kullum muna kallon a matsayin sun fi mu ya laitan na mislama utiya qarun innahu la buhadlan abin <clears throat> su kuma yan boko da kake ganin su dinnan in kana rayuwa cikin su su kuma babu abin da ke burge su sai wannan arabiya da gabadin da suke suna suna neman ina ne za a yi dan wani course na koyon tada bakin larabci ina ne ake da wani arabic proficiency course ya za su tafi sudan ko kasar misra su je su koyo larabci a wata shida waɗannan 'yan arabiya sun more duk abin da ake kanta a ƙur'ani sun san abin da ake mu ko sai dai mu ta kallo kawai duk inda suka je wata makaranta ire-iren makarantar mu ta Albani Science Academy din nan da ire su inda ake integrating larabci da boko to nan suke kayayen za su zo suna gaya muku cewa suna nadamar su ba su koyi waɗannan larabci ba to ku tambayi su malam shaibu su ne shugabannin makarantar sun san irin waɗannan maganganun da nake yana to haka za ka kullun talakawa suna yan bin din masu kuɗi sa masu kuɗi sun more ba su da larura a duniyar nan su kuma masu kuɗi kullun suna yan bin din talakawa cewa sun more ba su da wata damuwa su zai su kwanta ma sun gara ma su bacci a da kalima har gari ya waye ba su damu ba wala ya khafuna uqbaha shi ko yana nan yana kwance yana yana tsoron barayi yana tsoron asara yana tsoron faduwa yana tsoron kar a ce wata mota ta yi hatsari ko an kama wasu kaya kullum tunanin shi kenan ko kuma ya oda wasu kaya kar a ce yanzu farashin shi ya kare idan ka zo zaka ga haka to abin haka yake kullum eh, eh, kowa yana abin nan in ka je cikin mata karanta hadisin ummu zar'in ka ji mata da suke bada labari kowa tana ganin mijin ɗaya yafi mijinta kullum mata suna fira haka suke kowa tana ganin ake kin more saboda mijin ki kaza ne. sai kuma tana ganin ake kin more saboda mijin ki kaza ne. har za su dinga tunanin inda zai yi ko za su yi canjin maza <laughs> to haka ɗabi'ar mutane take kowa yana ganin abin da ke gurin wani yafi nashi wannan ɗabi'a ce bai da ka iya da mutane amma kullum abin da wannan gaba take faɗa ne. yi kokari ka dinga tana wa kanka da tana ma 'yan uwanka da makusanta kai cewa a'a fa ma atani Allahu khairun mimma ataku abinda Allah ya baka ya kai mahaddacin ya fi wannan turancin muhimmanci domin kai zaka ci more shi a nan duniya kuma Allah ya so ka ci more shi a lahira abinda Allah ya baka ya kai talaka ya fi wannan wadata da kake kalla muhimmanci haka abin da baka kai kai mai kuɗi ya fi wannan talaucin muhimmanci kowa ya ɗauka nashi ɗin da Allah ya bashi shine dace da shi sai kokari ya utilizing ɗin shi ta hanyar da zai ci more shi a addinance da kuma a rayuwa mai kyau mu daina kallon abin da ke gurin wasu yana daga cikin wato raina ni'imar da Allah ya maka kenan ka dinga kallon na wani fi naka a'a cewa abin da Allah ya baka na wannan ni'ima ka yi kokari ka yi utilizing ɗin shi ka yi amfani da shi da al'umma za su ci moriyarsa kai ma ka ci more shi duniya da lahira shine to idan wani yazo yana nuna wato abin nan damuwa ko jin haushi akan cewa shi bai samu kaza ba to sai a dinga tana mashi ai kuma ka samu kaza ai kaza da ka samu yana da muhimmanci ai kaza da ka samu shi ma falala ne kaga masu kuɗi da suka je suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wata addu'a da za su dinga amin talakawa ko ya ba su addu'a da za su dinga yi saboda masu kuɗi suna yin sadaka suna kyauta suna sada zumunci su kuma ba su da abin da shi manzo Allah ya ba su wata addu'a yake su dinga yi tasbihi da yake su dinga yi da masu kuɗi suka ji labari suka je suka ci gaba da ya ra'ayi da su za a ce ne a duk wani mai kuɗi ba halaka mishi bai ko kuma in yayi babu lada manzo Allah ya ce to ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah ya tsara wannan rayuwa ya takhira badukum badan sukhriya haka Allah ya tsara wannan rayuwa wasu da wadata wasu da talauci wasu da ilimi wasu da jahilci wasu da karatu wasu babu wasu da muƙami wasu babu haka dai haka dai kowa wannan tsarin da Allah ya mushi, to shine ya kamata ya ɗauka matsayin hanyar shi ta tsira ina fata mun gane wannan sai malai yake cewa wannan magana a karanta ta a cikin littafin ainihin Ibn Hajar Fathul Bari kenan a mujallad na takwas shafi na hamsin da biyu. الثالثة والعشرون فيه فضيلة للأنصار بسرعة رجوعهم إلى الحق wannan yana falalan mutanen Madina saboda gaggawar da suke da ita wajen komawa ga gaskiya wa taslimuhum lahu da kuma sallama kansu da suke ga gaskiya faura tabyinir rasul sallallahu alaihi wasallam lahum da zarar manzo Allah ya bayyana musu gaskiya sai suka koma kan gaskiyar wa husni insatihim da kuma yadda suka saurara kyakkyawan saurare wa adabihim da kuma ladabinsu fi mukhatabatin rasul sallallahu alaihi wasallam wajen magana da manzo Allah alaihi salatu wasallam da manzo Allah yana magana suka yi shiru suka saurara har da ya nemi cewa su bashi amsa suka yi shiru suka yi ladabi suka ki bashi amsa duk da kuma ya faɗa musu ai akwai amsar da sun sani ya sani za su iya bashi amma sai suka yi ladabi suka ki bashi amsa wannan yana nuna ainihin wato ladabin da suke da shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ijabatuhu hina kana yulqi alaihim al-as'ila da kuma irin amsar da suka bashi sa'an da ya musu tambaya amsar shine na ladabi wa qad qulna min qablu yace mala yace mun fara a baya cewa innar rujua ila al-haq min jumlatid din komawa zuwa ga gaskiya to yana daga cikin addini alamar mutum cewa mutum ne yana addini da gaske shine idan ya ga gaskiya ya koma gare ta koda ya kasance da yana bin abin da yake akasin haka ne ya koma a bayyane da kuma a ɓoye ya ci gaba da bin wannan gaskiya ya kyara kuskuren da yake yana daga cikin alamar zindiƙanci ko fasikanci ko rashin albarka a cikin addini shine Allah mutum gaskiya ya ganta karara sai kuma ce to za a mun dole ne haka wannan zindiƙanci ne ko kuma ce to ai wannan magana ta riga ta yada a cikin mutane an sanar da ita in aka ji na canza ta zan ji kunya kaga wannan ba dan Allah yake ba kenan ko kuma yace shi gaskiya ba zai yi an shi wannan magana ba a ce wane ne ma ya gaya mishi a ce a bakin wane ma ya ji saboda ya fi wannan nan ilimi ko shekaru ko shahara ko makamancin haka duk wannan alama ce ta cewa akwai maguzanci a cikin tunanin mutum duk mutumin da yake dan Allah yake addini to da zarar ya ga gaskiya sai ya koma gare ta ba tare da yayi wani ji wani kaikayi a ransa ba wannan magana mala ya dauko ta daga cikin ainihin umdatul qari ta badruddin al-aini a cikin mujallad da ɗaya shafi na 66 fa yanbaghi lil mu'mini Allah yastankifa an ar-ruju'i ila al-haqq idan tabayyana la malam ainihin zaid abdul karim zaid yake cewa ya zama yana da kyau kenan ga musulmi ya marmaza ya koma ga gaskiya la yastankifu kada ya ji kunya an ar-ruju'i ila al-haqq game da koma zuwa ga gaskiya ta tabayyana lahu duk sanda gaskiya ta bayyana gare shi Allah ya ba mu damar riko da gaskiya. Arrabi'atu wal 20 gaba ta ainihin 24 mala yace qala fi subulul huda ya faɗi a cikin subulul huda yace lamma mana Allah subhanahu wata'ala al-jaysha ghanaima makkah yayin da Allah madaukin sarki ya hana waɗannan sojoji na musulmai ganimar ƙasar Makka, in kun tana jama'a baya da muke magana akan fatu makkah mun yi dogon bayanai daga cikin littafin wato Ibn al-Qayyim Zadul Ma'ad game da hukuncin wannan fatuhu na Makka musamman dangane da ganima cewa me yasa ba a bada ganima ba mun karanto bayanai da dama a ji a saurara a baya hukuma wanda suke da ainihin wato dama makaranta su ko masu karanta maganganun Ibn al-Qayyim me yasa ba a dauki ganima a Makka ba to kaga sojoji ne sun shiga sun je sun yi fatuhu sun ci nasara amma ba su dawo da komai na ganima ba Allah ya haramta musu wannan ganima falam falam yagnimu minha zahaban wala fidda ba su samu ganimar zinariya ko azurfa ba wala mata'an ko wani kayan aiki ba wala sabiyan ko kuma bayi ba wala ardan ko kuma ƙasa da za a raba musu a basu ba wa kanu qad fatahu ha bi anjabil khairi alhalin kuma sun bude ƙasar makka da ainihin wato rundunar dawakai warrikabi da mahaya ba wai sulhu bane wa hum asharatu alaf su sojojin fatu makka runduna ce ta soja mutum dubu goma wa fihim hajjatun kuma suna da bukata alama yahtajuhu aljaysh irin abinda sojoji ke bukata min asbabil quwwa daga cikin abubuwan da za su iya ƙara musu ƙarfi wa harraki harraka Allah subhanahu wata'ala qulubal mushrikina to da Allah ya musu wannan sun je sun yi jihadi sun bude ƙasar makka hal watan, amma ga ganima suna gani ta dukiya da kayan yaƙi da kayan abinci da bayi da ƙasa da za a raba musu amma hukuncin shari'a na cewa a'a ba za a raba makka ba ba za a ba kowa komai ba sai suka dawo haka babu komai a hannunsu to Allah cikin sa dan ya saman musu hanyar samun wata ganima sai ya sa ga wasu sabbin kafirai sai Allah ya ba su dama suka ji cewa to bari su ogali musulmai shine mutanen Taifa din da waɗannan mutane na hunai. domin ne domin Allah ya rufe ma musulmai wannan ganima ta hanyar su zo su yi wani jihadi su samu ganima fiye da ta Makka sai Allah ya motsa zakatan haraka Allah subhanahu wa ta'ala qulubal mushrikin fi hawazin sai Allah ya motsa zakatan waɗannan kafirai a hawazin li harbihim dan su yaki musulmai wa qadhafa fi qalbi kabirihim malik Malik ibn Auf Allah ya sanya a cikin zuciyar babban su shugaban su komandan su mai suna Malik ibn Auf Allah ya sanya mene ikhraj amwalihim ma'ahum Allah ya sa mushi tunanin bari ya fito da dukkanin dukiyarsu wa shababihim da yaran su matasa wa shaybihim da tsofaffin su ma'ahum tare tare da su gaba daya nuzulan wa karamatan wa diyafatan li hizbillahi ta'ala wa jundi Allah ya haka ne dan ya zama wato karama da liyafa da kuma garabasa ga waɗannan sojoji na musulmai domin ku duba ku gani jama'a sun fito daga garin su musulma sun fito daga garin su aka hada wani waje mai suna Hunain amma da za su fito da a ce iyakacin suka fito sojoji sai a kashe wanda za a kashe a kama dawakansu da makamansu shikenan iyakar ganima amma sai suka fito da komai da ke garin su da mata da ƴaƴa da dukiya da dabbobi da agwagi da komai suka fito da su shi a cikin tunanin shi wai idan suna ganin dukiyoyinsu da iyalansu za su fada har aka shi su an akhirin ba za su gudu ba za su ƙara jajircewa ai mun karanta a baya wani tsohon zabo a cikin su ko yace mishi wannan kuskure ne wannan alkafara ce amma yake ji har yake cewa wallahi ko a bar shi wannan aikin ko kuma ya kashe kanshi a nan wurin duk a shiga uku gaba daya sai suka kyale shi wa hal ana illa min aziyata in gawat gawait wa in tarshid aziyata arshid cewa ni ina bin jama'ata in sun zama mutanen girki ni ma mutumin girki in sun bata duma bata gaba daya suka kyale shi akan wannan bata suka bi shi akai to sai zama ashe wannan hikima ce daga Allah subhanahu wataala kenan yanzu annabi da sahabbai ba su samu ganima a maka ba to ga wata ganima mai yawa gari guda gaba daya cikin sauki sai suka kwashe dukkanin wannan ganima cikin sauki suka tafi da ita kamar Allah ya maye musu abin da suka rasa ne na Makka ina fata mun gane wannan wannan hikima ash-shami ya fitar da ita cikin subulul huda a mujallad na biyar shafi na 594 ah, sai malai yace al-khamisa wal 20 an al-ata'a lil maslahati al-amma muqaddamun ala al-ata'i li ajli al-haja cewa ka'ida ce a cikin shari'a kyauta da za a bayar ko abin da za a bayar kowa ya ci moriyar shi to ana gabatar da shi akan abin da za a bayar ga mutane hajar bukatun ɗaiɗaiwarsu ma'ana irin wannan abin da 'yan siyasa suke wa mutane to ya saba wa ka'idar rayuwa shine a ce kowa a ba shi buhun shinkafa ko rabin tiyar siga wannan bukata ne shi kanshi amma kuma a bar titin anguwan gaba ɗaya a lalace ko kuma babu wuta babu ruwa babu hanyoyi babu tsaro duka babu waɗannan abubuwan da sai a tattara duka wannan kuɗaɗen a fara yin wannan ayyukan da za su shafi kowa shine ka'idar rayuwa ba wai a musulunci kadai ba idan aka kawo mutane waɗannan abubuwan kowa zai nema abin da zai yi na can abinci ma'ana ba kashe mutane yunwa ciki shine abin da ake nema ba a'a yi musu ayyuka wanda kowa zai ci moriyarsu makarantu asibitoci cibiyoyin yada ainihin wato a ilmomi harkoki wanda za su zama harkoki ne na haɓaka tattali kasuwanni harkoki wanda za su zama harkoki ne na ainihin haɓaka zamantakewa abubuwan da za su kawo mutane sauƙin rayuwa hanyoyin tafiya motoci wanda suke lafiyayyu na haya wanda za su dinga safara daga gari zuwa gari waɗannan su ne abin da ya kamata ya mutane guraben ƙaro ilimi da za a baiwa 'ya'yan talakawa a ƙasashen waje da cikin gida dan su je a horar da su in aka ba su ilimi to an ba su aiki amma ba wai kawai zuwa sa mutane su bi layi ana raba musu rabin ciye siga rabin ciye gishiri da kullun biro ba wannan barna ne kawai an kashe musu yunwa yau ya za da tagobi? turawa sukan ce a cikin karin magana ko don't give me a fish but teach me how to fish kar ka bani kifi guda ɗaya ka ce gashi in ci a'a koya min yadda ake kama kifin sai ji kullum in kama ya yi amfani da shi to abin da ya kamata ya mutane kenan shine maslaha al'amma a gina mutane yadda kowa sai shi karkashin wannan inuwa ginanniya sai ya rayu a karkashin ta Allah ji kamal albani kullun nazariya shi kenan game da rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ka ga yayi irin waɗannan yayi irin waɗannan kurakuran a cikin tunanin shi ba saboda mene kullun ya yarda da cewa a gina al'umma a gina al'umma sai kowa ɗaiɗaiwa ya gina ƙarƙashin haka za ga har kiristoci sun mutane dabara akan wannan kiristoci irin abin da suke gina sai su gina katafaren establishment wani institute wanda za su rayu ƙarƙashin shi duk abin da suka samu za su yi ƙarƙashin shi a cikin karamus to ya kamata 'yan siyasa su gane wannan kuskure a yi tarbawa mata tsofaffi wasu atamfofi wanke kuɗinka da hotunan 'yan siyasa ko kuma buhun shinkafa ma sai an mishi hoton dan siyasa duk wannan dama riya ne saboda yan siyasa su dama mutane ne da ina ganin riya ma kaman ko ta halatta ne a gunsu ban sani ba ban taba jin wani malami ya musu nasiha akan riya ba shine duk abin da suka yi sai sai sun faɗa a rediyo sai sun sa hoton sa a jiki sun bayyana da na gaskiya da na ƙarya sai an yi wani documentary na littafi ko na hoto na bidiyo ana cewa an yi mutane kaza an yi kaza ana musu gori ana cewa musu tare da cewa kuma haƙƙinsu ne ba wai ba wai privilege ba ne, right din su ne zaka baka da dalilin da za ka ce kana kana zuwa kana zuwa mutane ka yi kaza ka yi kaza Ka ce ka bari mutanen su gani su fada su sai su ce ka yi. ayi halin maslaha ce wadda alaiha ala hadhihi almaslaha taqumu maslahatu dunya wal din akan wannan ka'ida ala hadhihi alqaida taqumu maslahatu din wad duniya. shine cewa almasalihu Amma da suka shafi mutane su ne abin da ya kamata bai muhimmanci kafin masale na ɗaiɗaiwan mutane bayan an gama da nan al'amma to sai a zo a duba kuma waye yake da matsala waye yake da matsala kuma haka sai na Umar ya gina gwamnatinsa sai ta tsara mutane komai game da tsare-tsare na dawawi na ainihin a fanshu na hukumar kula da tsaro na hukumomin karɓar zakka da rabawa na hukumar da suke kula da ainihin wato dangi Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi sojoji da komai a gama tsarawa to sannan ne kuma sai yana yawo cikin dare anguwa anguwa gida gida yana cikin yi waɗanda wannan abin bai kawo kansu ba ko kuma ya kawo kansu amma suna da wata matsala yanzu wadda take ƙari akan matsalolin al'umma sannan sai a ji da su ina fata mun gane wannan babu shakka wannan gabata da muhimmanci sosai a ce mutanen da suke jagorori a cikin al'umma su santa don su canza tsarin yadda suke gudanar da abubuwansu alhamdulillah yanzu watan azumi ne din da kai zaka ga masu kuɗi da shugabanni suna taraba mutane irin waɗannan ƴan alherai ga sunan Allah ya saka da alheri to amma dai ba su ne asali ba jama'a ba raba mutane ragunan layya da atamfofin da za a ce sun saka ranar sallah da kuma kaji na bikin karamar sallah ba su ne asali ba a akwai sa mutane akan turba ta rayuwa ma'ana yanzu idan kana da ƴaƴa bari mu misali kani da za a gani idan kana da ƴaƴa Allah ya huwace maka rayuwa shin ya kake yi da su zama kawai zaka ce su zauna a gida kai ta ci da su kai ta ci da su kowa in yana son yin aure ka mushi kowa yana sa abu kaza ka sai mishi duk abin da yake so ka sai mishi mota ka sai mishi yana da buƙatar babur a sai mishi sai an bashi kuɗin da zai zuba mai in zai juye sai an bashi kuɗi in ta lalace sai an bashi kuɗi kai kuma kai alhajin birni kana nan kana ta musu haka ran da ka fada ka mutu ya za duk sun shiga cikin bala'i kenan saboda a cikin su babu wanda yake da wato basira akan ya ake nemo kuɗi a rayu to shine ba abin da yake mana wannan karamin misali kenan zaka yi akan family guda daya a ce ga wani head of family yana da wadata sai ya hana dukkanin mutanen gidan shi duk wani abu na wahala ya ci koya musu duk wata sana'a ko wata tarbiyya ko wani ilimi su zauna shi ya tare musu wannan kenan yakfihim mu'nata hayatihim shikenan ya ba su abinci ya ba su sutura duk abin da suke bukata to ran da baya nan ya za su shikenan sun shiga cikin wahala da kunci ina fata mun fahimci wannan ko kuma irin yadda malamai suke yi sai kai ta koya mutane kawai furu'a kawai kaza haramun ne kaza halas ne kaza makaruhi ne ga yadda yake yin kaza ba koya musu asalin usul din na ilimi ba da ka faɗi ka mutu shikenan dan duk malamin baya nan to babu wanda zai iya ci gaba da karatun shikenan makarantar ta zama tarihi irin galibi da malaman da suke ku da ke yawanci su sukan yi haka ne saboda suna da manufa ƴaƴansu kawai suke koya ma irin wannan karatun zaka in ya mutu zaka ji dan shi ya iya karatu amma babu wanda ya iya ba dan shi ba Allah shi kyauta wannan muna yin misali ne kankani da za a iya gane matsala to sai ka buɗa ta cikin al'umma ga cewa hakan shine yake faruwa kuma babu shakka kuskure Allah shi kyauta mala yace ya kuli shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya yake cewa walamma kana amu hunain qusima ganaimu hunain bainal mu'allafati qulubihim min ahli najd wa tulaqa'i min quraish yace yayin da aka zo shekarar hunain aka yakin hunain sai aka raba ganimar ainihin wannan yaki ga mutanen da ake tattalin zuciyarsu daga cikin mutanen Najd da kuma At-Tulaqa waɗannan da aka yafe musu cikin Qurayshawa ka Uyaynatu ibn ka Uyaynatu ibn Hisn wannan bunu ne ya sa ya'un a gyara shi ka Uyaynatu ibn Hisn da kuma Wal Abbas ibn Mirdas da kuma Wal Aqra ibn Habis wa amsalihim da kuma makamantan waɗannan wa baina Suhail ibn Amr da kuma Suhail dan Amr wa Safwan ibn Umayya da Safwan dan Umayya wa Ikrimah ibn Abi Jahl da Ikrimah dan gidan Abu Jahl wa Abi Sufyan ibn Harb wa ibnihi Muawiya da Abu Sufyana da dan shi Muawiya wa amsalihim da ire-iren su min at-tulaqa daga cikin sakakkun nan mutanen Makka alladina atlaqahum amal fati wanda manzo Allah ya ce ku tafi an sake ku shekaran fatu Makka ولم يؤطي المهاجرين wal ansara shay'an manzo Allah bai baiwa asalin jama'a shi ƴan ƙaura da masu taimakon ƴan ƙauran nan na Madina ba a atahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa waɗancan mutanen li yata'allafa bi zalika qulubuhum alal islami dan yi tattalin zukatansu ga shiga musulunci ta hanyar haka din wa ta'alifuhum alayhi maslahatun amma lil muslimina kokarin tattalin zukatansu da lallashinsu don su zauna cikin musulunci ko su shiga to maslaha ce ta shafi dukkanin musulmai wallazina lam yu'tihim waɗanda ba bai waɗancan ba al-ansar wal muhajirun wa hum afdalu indahu sun fi falala da daraja a gurin sa wa hum kuma su din sadatu awliya illahi muttaqina jagorori ne a cikin waliyan Allah masu tsoron Allah wa afdalu ibadillahi salihina kuma waɗancan muhajirin wal ansar su suka fi kowa falala a cikin bayan Allah na gari ba da na wal mursalina bayan annabawa da ainihin manzanni wallazina a'tahu alhalun ku waɗanda ya baiwa minhum daga cikin su ma akwai manartar da anil islami kabla mauti akwai wanda ya taba yarda mai ban musulunci kamar wane kenan kamar wancan mai suna waynat ibn hisn ya yi ridda zamanin ridda ya bi wani mutum mai suna tulaiha daga cikin annabawan ƙarya din nan da suka yi kawo matsaloli zamanin halifanci sai na abubakar ya bi shi a kan wannan kafircin sai dai daga baya ya sake ainihin dawowa musulunci ya mutu musulmi kamar yadda ka karanta a cikin littafin ainihin wato alisaba isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar al da kuma Ali istiab fi marifat ashab na ibn Abdulbarri na barr an-namri to kaga yanzu uyailatu dan hisne a wajen falla da daraja bai taka koda kafar silifa din irin shi na Abubakar da Umar ba domin shi mu'allafa qulubin ne kuma daga ƙarshe ma ya taɓa yarda kafin daga baya dawo musulunta sayyidina Umar sanda yake abin nan ɗinsa yake tsara waɗannan ainihin wato dawawin na na fansho sai da ya musu abin nan ɗinsu daban kategori ɗinsu daban cewa wanda suka taɓa yarda ya zama abin da suke samu bai kai na sauran musulmai ba ko mun karanta ma a baya aka ce sayyidina Umar ko ba anan bane sayyidina Umar da yazo ya aika da wasu sojoji ya ce wani kaza ya iya yaki ya san yaki da haka ya ce wa kwamandan a nemi taimakon shi wajen shawarwari sai amma ka a taɓa bashi mukami saboda me saboda ya taɓa yin irin wannan ridda ashe a sami musuluncinka ya samu wata gaba da ka ban musulunci ka dawo matsala ce da za ka kaɗe kaɗan amma matsala ce da za a dinga takarantsan game da kai to balantana kuma a ce wanda yanzu ya shigo musulunci kuma dama tsohon wani shedani ne a cikin wani addini da yake kama a ce fasto ne ko wani shehi ne na ɗariƙa ko wani tsohon zindiki ne a cikin shi a ya tuba dole sai an kafa kafa da shi So da ba a san iya gubar da ya tsotso ya da ita ba za a karɓe shi a ce alhamdulillah Allah ya shirye shi a celebrating din shi amma za a dinga takara na ana kallon me yake to kaji akwai wanda ya yarda a cikin su wa ammatihim <clears throat> Ga gabaki ɗayansu agniya ulla fuqara masu wadata ne ka gansu jama'a masu wadata ne yanzu al-aqra ibnu habis shi bai yarda ba amma babba mai wadata ne yana da kuɗi da ƴaƴa da dangi domin sanda aka kashe shi a yakin Yarmuk, an kashe shi da ƴaƴan shi guda goma duka mazaje ne sojoji masu ƙarfi ba kuma su kare da ƴaƴan shi ba kaga yana da wadata irin su Abu Sufyana da su Muawiya Suhail dan Amr duk waɗannan masu kuɗi ne su ko waɗancan sahabban talakawa ne a ahlus suffa mabukata ne ba su da shi ina fata mun fahimci wannan abinda ibn Taymiyyah yake so ya gaya mana to shikenan a falau kana al-ata'u lil hada shine magana da a ce abinda za a bayar din dan bukata ne kai kana jin yunwa baka da shi ya zama muqaddamun alal ata'i lil maslaha al-amma a ce ana gabatar da yunwar cikin mutane da bukatunsu na yanzu immediate bukatunsu akan bukatu na al'umma gaba ɗaya. da haka ne to da ba a yadda aka din ba da lam yu'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam haula al agniya as-sada al fi sha'iri da manzo Allah bai dauka ya ba waɗancan manyan mutane masu kuɗi masu wadata waɗanda ake jin maganarsa a cikin danginsu ba da sai ya ce a'a ga wanda suke jin yunwa yanzu wanda ba su da shi ba su da sira bara a ba su shi yafi dacewa wa ya dawa ata'a man indahu min al-muhajirina wal ansari da bai bar baiwa waɗanda suke tare da shi daga cikin muhajiri da ansarawa ba alladina hum ahwaj minhum wanda sun fi waɗancan bukata wa afdal kuma sun fi waɗancan cancanta da falala to anan ne kuma zan yi ma malamai daga cikin jagororin al'umma a cikin mu nasiha cewa kuma ya kamata ya zama su kuma suna da ainihin wato kana inda za a dinga kawo muku kuna kin karba da za a daina kawowa ko baka da shi ka hakura ka ki karba ka jajirce ka rike mutuncinka da karamarka da reputation ɗinka ka ki duk da ya halatta ba an baka karba ya halatta idan shugabanni sun baka kyauta ka karɓa. amma ka sani cewa wannan to ruwan jaluta ne duk wanda ya sha ya da matsala ayan sauran jaluta ko wanda Allah ya bada labari cewa yake kar a sha sharibu minhu illa qalilun minhu to duk wanda ya sha ne da samu matsala ai ko sai da ya samu matsala game da tunanin shi dan in ka miƙe kafa baka iya miƙe hannu to da ya kamata idan an kawo sai ku dinga kin karba domin kyautuka ne na zamba da aka baka dan a canza ma tunani dan ya zama koda ba za ka iya mukawamantar su ba to za ka zama shaytanun akhras shedan wanda yake yin shiru zaka zama silent devil shine kana ganin ana yin barayi sai ka kai Allah da shi kyauta Allah da shi kyauta ka zama ah, abin nan kenan ko ah, me ake cewa ne ah, wanda annabi yake cewa babu imani mafi karanci bayan wannan shine wanda ya ga munkari ya shiru ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mafi raunin imani ko babu imani a bayan nan to kana nan kana yin shiru kana yin shiru a matsayinka na wanda ake tunanin a ji magana kan an yi barna dan kai ba gama gari bane a cikin mutane Za ka waye gari har za ka daina ganin munin barna to kaga ka gaza daga mataki mafi karanci na imani kenan wannan nasiha ce musamman ga malamai da limamai da shugabannin al'umma ku daina bari ana mai da ku hanyar da za a halaka da al'umma halaka da ku a halaka da al'umma tunda daga daga kasancewa yana karba yana yin shiru wata nan ya karba sai kaji yana tawili yana ba waɗannan mutanen banza manufa mafita cewa ba fa a fahimta su ne mutanen kirki ne an yi irinsa a cikin garuruwan nan namu Malami waɗanda sun fi kowa kaifin baki game da sukar mugayen policies na shugabanni amma aka ba su aka ba su aka ba su suka sha suka cika cikin su sai kawai kaji kuma kawai sun juye sun juye kuma yanzu su ne kuma spokespeople su ne waɗanda suke magana a madadin waɗannan mutanen wanda suke karin su gamsar da sauran al'umma cewa ba a gane su wani bane fa mutane masu manufa game da addini mutane masu ci gaba al'umma su za su dinga lissafin abubuwan alherin da mutanen suka yi kamar su ne media abun nan ɗinsu shikan su. Allah shi kyauta shine mala yake cewa a karanta littafin majmu'ul fatawa a mujallad na 28 shafi na 579 zuwa da 80 wa hadha mimma yanbaghi idrakuhu wa wa'ayuhu wa wa'ayi maramihi alba'ida wannan ya daga cikin abin da ya wajaba ya zama dole a tsinkayo shi kuma a riski abin da ayi a zama ana da wa'ayi ana da wayewar kai da awareness akan manufar shi ta can nesa manufa ce da sai an tafi can nesa za a cin mata ba ta nan kusa ci. fa innal maslahata kabira domin ita babban maslaha interest na al'umma gaba daya allati tatahaqqaq min wara'i hadha wanda ta tabbata bayan haka qad takhfa ala ba'd an-nas zata iya buya ga mafiyan mutane mafiyan mutane ba su hange irin wannan maslaha idan an zo zabe mutane ba su hange maslahan bari su jajirce su jefa ƙuri'arsu da suke so saƙurar talaucin dubu biyu da za a ba su ba ta raba su nan talaucin ba mutane ba sa gano sai su ce a su a ba su kawai wani ma kwanan indomi za a ba shi na ɗari takwas shikenan an wadatar da shi zuwa kwana uku ya cinye shi kuma shikenan ya koma yadda yake kaga mutane da dama ba sa fahimtar wannan jajircewar da za a yi saboda can gaba ta fi fa'ida don gyara al'amari cewa yanzu kuma in suka kashe yunwar cikinsu ta yanzu ko talaucinsu na yanzu to ba za ma su kashe wannan talaucin ba shi kanshi balantana kuma na gaba kuma a gaba ba su da bakin da za su yi magana domin an riga an siya shi an biya Allah shi kyauta as-sadisa wal 20 gaba ta 26 fi wa'adin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi li Malik ibn Auf an-Nasri wanda yayi ma wannan jagora na Hawazin Malik ibn Auf an-Nasri cewa in jaa musliman sayu'idu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa malahu wa mi'atan min al-ibli yufiduna hadha amri alƙawarin da manzon Allah yayi ma <clears throat> Malik ibn Auf an-Nasri cewa in yazo ya musulunta zai mai masa da mutanen gidan shi da dukiyarsa kuma zai kara mishi da raƙumi ɗari akwai fa'ida guda biyu a cikin wannan al'awwalu abu na farko shine annal ghayata min al-jihadi islamun nas shine asalin manufar jihadi shine mutane su musulunta shine manufar jihadi duk jihadin da musulunci tun farkon shi har zuwa yanzu to asalin manufar shine musulunta mutane shi sa jama'a ku duba ku ga yanda jihadin musulunci ya sha bamban da dukkanin jihadai da aka ma'ana duk inda wasu conquerors masu cin ƙasashe suka je kokarin su kawai shine su kwashi ganima su ainihin tara dukiya karan tarihin Mongolia karan tarihin irin su Napoleon Bonaparte wannan sa daga cikin jabberawa wanda suka dinga kashe mutane ta ko'ina karanta tarihin suka ga yadda suka yi karanta tarihin Tatar da irin barnar da suka yi duk inda suka je kawai su kashe mutane su kwashe dukiya ba wai su yada wani abu na alheri ba amma musulunci jihadin da ya fara yi tun daga nan kasar Madina ya yadu ya tafi ya tafi har zuwa ƙasashen Sham da Iraki ya tsallaka zuwa Mawara annahari, nahari har ya isa zuwa ƙasashen da zake cewa Afghanistan da India da Pakistan da makamantansu a can gabashin duniya kenan sannan musulunci ya ƙara tsallakowa ya sake yin jihadi a nan kasashen Afirka ya isa har cikin qalbu Urubba cikin tsakiyar ƙasashen Turawa ƙasashen Portugal kenan a yanzu da Spain da kuma wani bangare na Italiya da Faransa domin musulunci ya kai har nan a lokacin sannan ya ƙara gangarowa ya tsallako wannan sahara tamu har zuwa wannan ƙarshen kogin Atlantika da kenan yammacin Afirka duk waɗannan wuraren da musulunci ya je da da sauran wuraren da ya yadu duba ku ga har yanzu akwai burbushin musulunci a wuraren akwai inda musulunci ake har yanzu ba a fasa ba domin duk inda ya je zai kai addinin ne ya kai wannan ilimin da wayewar kan da sabuwar ainihin wato civilization wanda Allah yake so mutane su rayu akai da ka zai bar abu akwai wuraren da in ya tafi ya wuce to mutanen garin saboda wani manufa ta duniya sukan yi muƙawama su canza su koma kan wani addini ko su canza yaren larabci da aka bar musu kamar mutanen Spain sun yi muƙawama, sun koma kan kafircin su mutanen Iran da Turkiya da makamantansu su sun yi muƙawama, sun koma kan yararkan su amma sun ci gaba da musulunci da irin fahimtar da suka mushi kasashen India da Pakistan da Indonesia duk da haka musulunci yake kuma har yanzu sa daga kasashen da musulunci yake da saula yake da jaula a cikin Indonesia Malaysia da makamantan haka nan yammacin Afirka har kasashen da ake cewa ainihin wato North African countries su kam yanzu ma a matsayin Larabawa yake lissafa su su ainihin kasashen Mauritania da Algeria da Morocco da Egypt da Sudan da makamantansu duk waɗannan yanzu a cikin kasashen Larabawa suke haka Iraki haka ainihin Syria da Lebanon da duk waɗannan kasashen da sun zama kasashen Larabawa larabci ne yarensu, su musulunci ne addinin mafiyan kasashen amma babu wani konkara da yayi irin wannan aikin ya kuma zama bayan ya shuɗe da ko da shekara hamsin ne aka ci gaba da samun barbashin wannan civilization ɗin a wajen Mongolia ba su samu wannan ba su Genghis Khan ba su samu wannan falalar ba duk sun ci waɗannan wuraren fiye da waɗannan wuraren amma yanzu inda ake cewa Mongolia wata karamar ƙasa ce a ainihin Asiya mai nisa in ba nan ba babu inda ake da ragowar civilization ɗinsu ko yarensu ko addininsu da dama ba su kai waɗannan abubuwan ba haka Napoleon da ya ce yana so su ya mallake duniya gabaki daya ya taso da kasar ta faransa ya ta yawo yana kakkashe mutane yana murkushe kasashe babu inda ake da sauran wato biyayya ga abin da ya kawo a yanzu haka tura wannan na baya na mulkin mallaka waɗannan kasashen portugal da ingila da da ainihin wato abin nan Italiya da makamantansu wanda suka zo suka zauna suka yi wa tanda kasashen al'umma suka rarraba kasashe ga kansu tun daga taron Berlin na ainihin 1884 kenan kuma makamanta ko suka zo suka ci kasashen mutane da yaki suka suka zo da nasu manufar duk da yake su sun zo da manufa cewa bari su kawo nasu ci gaban da suke takama ci gaba ne amma manufarsu muhimmiya ita ma su ne dai wannan sata din satan ma'adinai da satan mutane da sace imanin mutane duk da sun ci nasara a waɗannan abubuwan amma bayan shuɗewarsu na farko dai an musu muƙawama tun suna nan a ƙasashe da dama sannan bayan shuɗewarsu an ci gaba da yi musu muƙawama kuma ƙasashe da dama sun yi baran-baran da wannan abubuwa sun canza yaran sun koma yaran da suke aiki da shi sun koma akan irin civilization ɗinsu da makamantansu ma'ana ba a ci gaba da yi musu biyayya ba saboda abin da suka kawo ba alheri bane ina ba ta fahimci wannan amma musulunci da ya zo zai yada alherin shi dole dan adam yana da ɗabi'a naturally ta sai yayi struggle shine sai yayi sai yayi fighting back haka baka ci mishi ga sabon abu ko da yafi nashi alheri ba zai yadda ba kai sai sai an galabaice shi to da musulunci yayi amfani da ƙarfin soja wanda Allah ya halasta wa musulunci su yi amfani da wannan ƙarfin dan tseratar da mutane musulunci amfani da wannan karfin ya kawo mutane alheri da mutane suka gane alherin musulunci sai suka sai suka rike suka rike da karfin su domin sun gane alheri da yafi nasu yanzu kasashen mu ba ma guzawa bane amma yanzu ba alheri ya zo mana na addini ba akwai yanzu wani daga kasar Saudi Arabia da yake zuwa ce mana dole sai mun yi addinin musulunci mu muke yi da kanmu amma turanci da muke amfani da shi fa saboda an kakaba mana shi ne mu rasa da zamu ingilishi yaren ingilishi da aka ba mana da turan ingila me yasa muka muka yarda da shi saboda mun zama maglubuna ne an fi karfin mu ne kuma dama ka'ida ta ainihin wato rayuwa ita ce duk wanda aka yi galaba akan shi zai zama subjugated zai zama ya zama subordinate ga wanda ya galabaice shi ba yadda muka iya ne amma larabci ba da addinin musulunci da al'adun musulmi muna yin su ne bi tsibin nafsi an gane jama'a an gane bambanci to shine ma'anar cewa musulunci asalin manufar jihadin shi shine mene addini ya yadu musulunci ya yadu alheri kai ko ira a samu wato gamewa ta alheri walaysa al wal makasib al-maliya ba ganima ake nema ba ba buti ake nema ba ba kuma ainihin wato abubuwan da za a kwashe dukiyar mutane irin yadda su suka yi kai sojojin turan mulkin mallaka da makamantansu mutanen Mongolia duk inda suka shiga to ce da sata da ainihin kisa da fyaɗe amma kaga jihadin musulunci a ka'ida ba a fyaɗe ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kona ko ina ba a ruguza gidaje ba a lalata cuci da wuraren ibadoji na na ainihin maguzawa komai za a bar shi sai dai a canza shi zuwa alheri amma tura mulkin mallaka abinda suka yi a ƙasashe irin su Ghana jama'a ku zo karanta tarihi ga su malaman tarihi na a cikin makutambe su irin ku ji irin bala'in da suka yi ga su malam Idris nan ku su ku ji irin abubuwan da suka karanta game da tarihi ku karanta littafin wancan how Europe under developed Africa ku ga irin barnar da turawa suka yi a kasashen nan kasar Ghana aka ce dab dinariya kamar yashi yake bincike sai da suka kwashe shi gaba daya Najeriya na ma Allah ne ya taimaka suka fita kafin a gane man fetur din nan ko kuma duk inda ake rikici da su yanzu ku lura da ma Iraki da da da, da Libya da kasar eh, Syria din nan duka me ke kai su wurin fetur abin da ke kai su kenan me yasa da ake ta rigingimu a wasu wurare ba sai sun shiga ba me yasa ba su sun yi ruwa sun yi tsaki a rigingimu a wasu wurare ba saboda kashin talakawa ne babu komai a wajen ba abin da za su samu amma duk inda akwai abin da za su ɗiba na arzikin al'umma ko kuma su yaɗa kasuwancin su ko su sai da makamansu ko su sai da magungunan su da za su ce suna siyarwa dan a tsaye da wasu cuta ko ta annoba to suna nan a wajen kaga makasib mene kenan maliya ina fata mun fahimci wannan fa rasul sallallahu alaihi wasallama yu'addu za'im at-ta'if yu'idu za'im at-ta'if in aslama an yarudda alaihi ahlahu wa malahu wa mi'atan min al-ibli kaga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baiwa shugaban mutanen tsayi din nan alƙawari cewa in dai musulunta to zai mai mishi da iyalan shi da dukiyarsa kuma zai ma ƙara mishi da raƙumi guda ɗari mukafa'atan lahu a matsayin mukafa'a ma'ana a matsayin tukwici wa targhiban lahu lid-dukhuli fil islam dan kuma kwadatar da shi dan ya shiga musulunci da bayyana dawo rasul sallallahu alaihi wasallam madal hirsi alaihi wa ala islami manzo Allah yana mishi yadda tsananin kwaɗayi ake ga shari'a ya shiga musulunci wa Allah ragabata filistir kistir kaki ahlihi wa musadarati mali kun babu ba a da kwadayi game da mai da iyalai shi su zama bayi da kuma kwace dukiyarsa ba shine burin musulmai ba afani abu na biyu a wannan gaba shine hadha al-usaba uslubun da'wiyyun azimun wannan salon na da'awa mai girma salakahu rasul sallallahu alaihi wasallama li ta'liqi hadha az-za'im al-arabi al-musab domin jawo wannan jagora na larabawa wanda aka riga aka keta mai alfarma shine an ci nasara akan shi an fi karfin sojojin shi ya samu ainihin wato dalilin da zai gaba da musulmai shine an ci nasara kan shi an ci karfin sojojin shi an na mishi shi ba wata tsiya ce. to wannan shine al ya ji a jika to bari a mishi abin da zai ji saukin wannan matsala wa uslubu ta'alikul qulubi salakahu rasul sallallahu alaihi wasallam wannan salo na jan mutane na kokarin tattalin zuciyar mutane mun ga manzo Allah yana amfani da shi wa bi khasa fi gazatu hunain musamman a wannan yaki na hunain allati a'ta fiha al-atayil ibama li ta'lif qulubi kibar al-a'rabi ala al-islam wanda ya bada kyaututtuka masu girma domin ya kwaita da zakatan wasu daga cikin larabawan kauye su shiga musulunci an fi islamihim yana mai kwadayin musulunta su wa islami man da musulunta waɗanda suke bayan su yake sama'an na'am sama'an ya kamata ya zama jazakumullahu khaira sama'an fi islamihim wa islami man wara'ahu dan kwadayin musuluntar su da musuluntar na bayan su walidhalika yanbaghi lishakhsi an ya iya maramil ataya daka ya zama abu ne da ya kamata mutum ya sani cewa ya san ina ya kamata ya jefa kyautarsa ina ne target na kyautarsa allati yubadhiluha al-imam wadda shugaba ke bayarwa li tahqiqin masalihi amma lil muslimina dan tabbatar da maslaha wacce ke ta al'umma ce gaba daya shugabanni su ji wannan cewa ya kamata shugabanni su san ina ne ya kamata su yi kyauta wanda za ta zama maslaha ta ta shafi kowa ta shafi kowa ba a ba wani mutum ɗaya ba kyauta kuma zo ana fara a rediyo ko dan gwamna ya zo wucewa an buge wani a mashin ya kai shi asibiti sai a ce kuma wannan sai an faɗa a rediyo sai mai amfanin shi wannan har a zo a sa murya mutumin ya ta godiya wai gwamna mutumin kirki saboda shi kaɗai an mishi sauran da suke asibiti gaba ɗaya su kuma ba dan me ba za a je a kai magunguna asibitin a ajiye na kyauta ba yadda ko gwamna ya ga wanda aka buge ko bai gan shi ba in za su za mishi magani na ba ta fahimci wannan ko kuma wani dan siyasa wani karamin dan jam'iyya a wani lungu matar shi ta je naƙuda gwamna ya biya kuɗin haihuwa da ragon suna sai ya ta salaki. me yasa gwamna bai sa ajiye kayan haihuwa a asibitocin gwamnati gaba ɗaya ba a ce duk matar wani da ta zo haihu ko ɗan siyasa ne ko ba ɗan siyasa ba ko ya jima gwamna ko ya jima mishi ba ta yau kyauta shine masalihul amma din in aka yi haka ba sai an zo faɗa a rediyo ba su mutanen da kansu za su su yaba su yi addu'a ta alheri sai kowa ya ji labari an yi lokacin da mutane a jihar nan gaba. sun tashi haihuwa musamman da suke gefen Kano irin mutan da suke cikin makarfu da makamantan su dinnan sun tashi haihuwa mata suna da ciki sai su dauke su su kai su cikin jihar Kano je suna yin awo a asibitocin da ke jihar Kano saboda a can kyauta ake haihuwa an san tashi haihuwa su dauke su a mashin su kai can cikin bebeji da makamantan su da da rano duk sai su haihuwa a can lahiya dau komai za a musu amma mu kuma nan fa alhamdulillah ala kulli halin Wani na'udhu bihi min hali ahlin nar Allah shi kyauta as-sabi'atu wal 20 أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر عثمان ابن أبي العاص على الطائف أمره أن يبني مسجدا محل طواغيته من ذا الله صلى الله da ya sanya wa ah, mutanen Taifa wani shugaba mai suna Usman ibn Abi as ya umarce shi cewa ya gina masallaci a wurin da ake bautar gumakan gidan bautar gumakan shi manzo Allah ya ce ayi converting zuwa masallaci wal hadith yadullu ala jawazi ja'al al kana'isi wal bi'i asna wa amkinatal asnam masajida hadisi wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a maida coci coci wal bi'a da kuma wato wurin sujuda irin wuraren bauta na kiristoci na kiristoci da yahudawa wa amkinatal asnami da kuma inda aka aje gumaka na maguzawa kamar shrine ko makamancin su a mai da su masajida idan aka ci garin da yaki sai a juya su zuwa masallatai wa kazalika fa'ala sahabatu radiyallahu anhum haka sahabbai suka dinga yi kila ma fatahul bilada lokacin da suka ci kasashe da yaki wa ja'alu muta'abbidatihim muta'abbidatil muslimina suka mai da wuraren bautar maguza wannan sai a mai da shi wurin bautan musulunci wa gayyaru maharibaha sai a juya fuskar masallatan cocin zuwa yadda za su zama sun dace da musulmai ma'ana idan aka zo aka yi jihadi aka ci ƙasar kafirai ba ƙone-ƙone ake yi ba da wannan ƙone-ƙone da ake yi ta'addanci ne ba addinin musulunci ba ne musulunci bai taɓa ba da dama a sa wani wuri wuta ba kowane iri kawai haka nan kawai a ƙona shi a ƙona dukiya a ƙona gidaje da makarantu da motoci wannan barna ce a dinga kunna wuta akan titi ana jawo mutane bala'i duk wannan baya cikin addinin musulunci ya kamata masu yin wannan su sani to idan aka zo ga wata coci to ba fasa ta dai ko a rubuta ta ba sai a kalla a gani a kira masana cikin musulmai ya ra'ayi da ita sai a ciccire abin da yake na maguzanci da gumaka duk a cire su sai a juya ta zama masallaci shikenan idan sulhu aka yi da su babu laifi ana iya rabawa a cikin mu za mu dinga yin sallah anan ko kuma ku dinga yin ibada ku anan kuma za a ba su kariya da tsaro da duk abin da ake bukata na utility ba za a zalunce su akan komai ba haka musulunci ya tsara haka addinin musulunci ke don addini ne na alkhairi ba addini ne na barna da ta'addanci ba sai ce wa inna ma sana hadha lil tihakil kufri wa idha'il kuffari haisu abadu ghairan lahi huna ana yin haka ne domin yayyaga kafirci da wulakanta kafirci don cewa kafirci ya kare a dinga bauta Allah a inda za ake bautar gumaka kamar yadda ya faru a ƙasar Farisa bayan an ci ƙasar Farisa da yake bayan yakin kadisiya din nan shahararren yakin kadisiya aka shiga cikin babban birnin da suke bautar gumaka aka je sabai suka hau ta kulluman wurin da ake hura wutar wanda an ce wutar ta fi shekara dubu biyu tana ci tana da ma'aikata alama daril hayat 247 wanda akwai masu aikin zuwa daji ɗebo itace akwai masu gwalata wanda suke suna aiki na na shifting kowa akwai sanda suke ba a bari ta mutu ita ce Allah da ake bautawa wannan wuta aka aka dilala mata ruwa aka kashe ta gaba daya sannan akan sama aka kira sallah aka sauka aka yi sallah shikenan gari ya zama na musulmai kenan to haka ake duk inda aka je jama'a wannan ma da a karanta littafin Shamsul Haq Al-Azim Al-Abadi a cikin Aun Al-Ma'bud wato sharhin Sunan Abi Dawud kenan a mujallad na biyu shafi na 447 da kuma littafin As-Saha as Nawfari ba wanda yake mai suna Badlul Juhud a cikin mujallad na uku shafi na 281 shi ma da yace wa fi dalika igalatu lil kuffari wallahu subhanahu wataala yaqulu a cikin haka akwai wa kafirare na musu cewa an fi karfin su Allah yana cewa fastawa ala suqihi yu'jibul dharra'a liyaghiza bihim al kuffar wannan ainihin imani da mu'minai zai zama ya tsayu akan kafafunsa yana burge ainihin kaman wani yabanya ne wanda ke burge manoma ya ghiza bihim al-kuffar Allah ya mu'mine wannan falala ta ainihin wato su tsayi da kafafun dan ya baiwa kafirai hauci a cikin suratul fatih aya ta 29 wa izharun tisar al-islam da kuma bayyana cewa musulunci ya ci nasara wa qad qala ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala ibn taymiya Allah ya ji kanshi yake cewa fa amma amakinal kufari kufri wal ma'asi wuraren kafirci da wuraren sabo allati lam yakun fiha azabun wanda babu wani azaba tare da ita ba ana ba wurin da aka halaka da kafirai bane fa idza ju'ilat makanan lil imani in aka mai da su wuraren imani aw ta'ati ko wuraren da'a fa haba hasan wannan yayi kyau ma'ana da aka samu jagora na musulunci wanda ya san darajar musulunci da alfarma musulunci in yabo duk wuraren da ake barna wuraren shan giya wuraren zina wuraren da ake kallon silma wuraren da ake fasikanci duk sai jiya su zuwa makarantun islamiya da asibitoci da masallatai da wuraren da za a dinga karanta da al'umma duk sai a mai da su su zama wuraren alheri hakan yayi kyau ibn tamiya ce fa za hasan kama amara nabi sallallahu alaihi wasallam ahla ta'if an yatsalu al-masjida makana tawagiti kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ba wa mutanen ta'ifa doka cewa su mai da masallacin su wurin da zai zauna shine wurin nan da suke da dagutun su gumakan su wa amara ahlul yamamata an al almasjid makana bai'atin kanat indahum mutanen yamama kuma yace su sanya masallacin su ya zama wani wuri da suke da bai'a wani wuri da suke yin sujuda da ta kafirci yace su sanya wannan masallaci na su zama a wajen karanta ibn taymiya a cikin iqtida'us siratal mustaqim a cikin mujalladi na 1 shafi na 233 zuwa da 34 ina fata mun gane wannan mala yace الثامنة والعشرون فائدة عشرين تقص قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله يكارى سيدا يتي قال ابن القيم ابن القيم يتي kaga wannan amana kenan wajen reference shi malam a a professor Zaid magana ya ganta ne a gurin Ibn Hajar amma Ibn Hajar ya ce Ibn Qayyim ne yace tunda bai ganta kai daga Ibn Qayyim ba to a ka'ida ilimi bai halatta yace Ibn Qayyim ya ce ba sai dai ya faɗa yadda ya faɗa nan cewa ibn hajarin ya ce ibn al-qayyim ya ce wannan daga cikin amana ta ainihin ilimi cewa iktadat hikmatullahi anna fatha makka kana sababan lidukhuli kaseerin min qaba'il al-arabi fi islam Allah cikin hikimarsa ya hukunta cewa fatuhu makka ya zama dalilin da yasa da dama daga cikin kabilun laraba suka shiga musulunci wa kanu yaquluna dama can kabilun laraba suna cewa ne da'uhu ku rabu da muhammadu wa qaumahu shi da mutanansa fa in galabahum in ya ci nasara akan su da khalla dini sai mu shiga musulunci wa in galabuhu kafauna amruhu in ko quraishawa suka galabace shi to shikenan sun wadatar da mu ma'ana su mutanen kabilu da suke kewaye da wuraren ainihin wato kasar makka dama suna girma mutanen makka to da suka ji ga wani a cikin mutanen makka ya ce shi annabi ne suka ce ba ruwanmu ba za mu amsa ba ba za mu yi fada ba mu kyale su su gama rigima su isu isu wanda da ya ci nasara a cikin su to sai mu ci gaba da bin shi to da manzo Allah ya zo ya ci nasara akan su ma fataha Allahu alaihi da Allah ya buda manzo Allah ya ci nasara fito makka istamarra ba'dhum fi dalal da dama sun shiga musulunci amma saura kuma sai aka samu wanda suka ci gaba da yin bin wannan batata su fajama'u lahu to sune suka yi wannan shiri wa ta'ahabu suka yi shirye-shirye li harbihi dan ya kasa wa kana min al-hikmati fi dhalika an yudhhira Allah nasra rasulihi yana daga cikin hikima haka shine Allah ya bayyana nasara ga manzon shi la bi kasratin man dakhal fi dinihi cewa ba da yawan mutanen da suka shiga addinin bane min alqaba'il daga kabilu wala bin kifafi qaumihi an kitali ba kuma saboda mutanen shi sun kiyaka shi bane Allah ya bayyana haka cewa mutanen makka da suka ji tsoro suka kin yaki wannan tsoron kadai ba shine dalilin bayyana musulunci ba sannan yawan da aka yi kuma yanzu a cikin musulunci gaba daya wannan yawan kadai ba shi dalilin gaskiyar musulunci ba da haka sai Allah ya sa wasu suka taso da kayar baya manzo Allah ya je ya yake su kuma a wurin yakin Allah ya gwada wa al'umma musulmai cewa ba yawa ke bada nasara ba ina fata mun gane wannan wannan hikima Imam Imam Ibn Hajar Shafi'i ta cikin Fathul Bari a mujallad na 8 shafi na 49 التاسعة والعشرون فائدة أينهم كما عشرين ترى يقول ابن القيم رحمه الله ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama yake faɗa cewa an ghazwatu hunain game da yakin hunain yace wa minha daga cikin fa'idojin yakin hunain anna Allah subhanahu wa ta'ala iftataha ghazwal arabi bi ghazwati badr Allah madaukin sarki ya ba da dama an bude yaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi da kafirai larabawa yaki na farko shine badar wa khatama ghazwahum bi ghazwati hunain yaki na ƙarshe da aka rufe Faɗa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai larabawa to shine hunain haza dan haka ne ma yuqranu baina hatayn al ake gwama waɗannan yaki guda biyu bi zikir a ambace su fa yuqalu sai a ce badarun wa hunain kaman kinan yaki na farko da na ƙarshe kenan wa in kana bainahuma sab'u sinina inda ke tsakanin su akwai shekara bakwai wal mala'ikatu qatalat bi anfusihim ma al muslimina fi hatayn al kuma mala'iku da kansu sun sako sun yaki sun ce musulmai yaki a waɗannan yaki guda biyu wan nabi sallallahu alaihi wasallama rama fi wujuhil mushrikina bil hasba'i fihima ko manzo Allah ya ɗebi ƙasa a dukkan yakin guda biyu ya watsa a fuskar musulmai a kafirai wa bi hataini al ghazataini jamratul arabi da wannan yakin guda biyu ne aka kashe wutar gaba da duk wani alfari da larabawa suke da shi li gazu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimina da kokarin su ne akan musulmai Fal'ula, ta farkon ita ce badar kenan ko khawafatuhum ta tsorata su ta firgita su wa kasarat min haddihim ta karya kaifin su domin kafin badar suna ganin to ma annabi da sabai kawai mu murkushe su ne ba guduwa cikin suka ban makka ba dan haka da aka ba su labarin cewa kayan ku da kuka fito za ku tare kar annabi da musulmai su samu abu sufiyana ya bi wata baro ne ya hanya ya gudu shi da ku ku kwana ku koma gida suka ce wallahi ba su kwana ba wannan ne opportunity wanda ya taho kuma zai maimaitu ba ba za su wasa da shi ba sai sun yi istiglalin shi za su je su karasa waɗannan mutane su koma gida da haka da suka je sai da suka fara yin biki celebration kafin a yakin an bince wannan da kyau a ce ga wani wato abu da za ka yi na mukawama sai ka ce bari ka fara yin bikin cin nasara kafin a je a yi abin za ka yi dambe ko za ka yi kokowa ko za ka yi wani gasa da wani sai ka ce to a zauna tukuna a ci abinci a yi walima a sha abin sha a more saboda ka san cewa wannan kawai walk over ne sai da suka fara yin biki suka ci suka sha suka sha giya suka yi iskacin da nan suka bi yakin domin tunanin su kawai za su karasa waɗannan mutane ne su wuce to da annabi da sahabbai suka nuna suka ɗanɗana musu kuɗa aka kashe aka kama sai kowa ya tsorata su kansu mutanen Makar da kuma duk sauran waɗanda suke wato side seers masu kallo daga gefe kowa sai tsorata kaga shine ma'anar cewa yakin na farko yayi musu mene khawafahum ya tsorata su wa kasrat min haddihim kuma ya karya kaifin su wasaniya ita kuma ta biyun wato hunain din kenan ko istafragat quwahum ta kawo ƙarshen karfin su wastanfarat sihamahum ta ƙarar da makamansu wa azallat jam'ahum ta wulakanta taron su hatta lam yajidu buddan min dukhul fi dinillah bas suka ga babu makawa dole su musulunta gaba daya daga nan babu wanda ya karawa manzo Allah wani daga ido ya wata rigima kowa sai dai musulunta ko kuma ya gude baka laraba gaba daya wannan hikima da wannan fawaid an fitar da su ne a cikin littafin Zadul Ma'ad a cikin mujallad na uku shafi na 479 mala yace as-salatuna gaba ta 30 fi gazwati hunain nan ne kuwa wa kad kana min khasa'is hunain annaha kanat al-ma'rikata al-fasilata al-akhirata bayna al-muslimina wal-mushrikina fi dhil al-arab ina daga cikin khasa'is na wani yakin hunain cewa shine yaƙi na ƙarshe wanda yake gaba ɗaya daga shi ba ƙara yaki tsakanin musulmai da kafirai a cikin ƙarshen larabawa ba kama kanat badrul kubra al-ma'rikatal fasidatal ula bayna ta'ifatayn kamar na ita kuma yakin badar babbar badar ta zama ita ce yaki na farko wanda ta raba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musulmai da kafirai kasashen larabawa ma'ana daga waɗannan yakokin guda biyu ah, da wanda aka tsakankani zuwa hunain bayan hunain ba ƙara yaki a kasashen larabawa tsakanin musulmai da kafirai ba wannan ma da yake a duba madiyatu gazatu hunain a cikin juz'i na 1 shafi na 185 sai yace as-salasuna fa'ida ta في fi حنين أن anna صلى الله alaihi وسلم وجد mar'atan مقتولة a cikin yakin hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sami wata mata an kashe ta gawa fa qala sai ce wannan ba a yi ta dan a kashe ta ba mace ba a yi ta dan a ta ba lituqatila min ko lituqatala ba ta yi ba a yi ta dan a yaƙe ta ba ha an qatilin nisa'i was ya hana a kashe mata da yara wannan abun yudilluna hadha ala rif'ati makanati huquqil insan yana nuna mana matsayin babban daraja na huququl insan human right da ake cewa ko haƙƙin dan adam a musulunci yana da matukar matsayi walau kana kafirin ko da mutumin ba musulmi bane kafiri ne fi hada dini a cikin wannan addini namu na musulunci kiza a daina mana wannan ƙarya da gori musulmai ne suka shantake ba sa amfani da damar su ko kuma sun canza addinin su suna yin gargajiya da sunan addini shi sa har kafirai local kafirai namu nan da kafirai international suke musulunci irin wannan gori cewa musulunci bai kula da haƙƙin mutane ba musulunci yafi kowane addini kula da haƙƙin ɗan adam domin shi kanshi musuluncin saboda haƙƙi ne na adam aka je aka yaɗa shi cewa Allah da ya kawo su duniya ba ya kawo su don su shirme ne? ya kawo su ne don su aiki ya samu su shiga aljanna su tsira da haka haƙƙin su ne a gaya musu abin da Allah yake so su yi a duniyar nan shi kanshi haƙƙin ɗan adam ne shi kanshi musulunci sannan kula da haƙƙoƙin ɗan adam da kula da jinanansu da dukiyoyinsu duka musulunci shi ya kawo ba ka ga maganganu mafiya tsayi da musulunci ya yi mafiya ta da hankali sai shafa haƙoƙin adam game da ciniki da bashi da jini da rai da mutunci da alfarma musulunci duk bai kyara waɗannan ba sannan kuma duk inda musulunci yake yana kulawa da waɗannan aikace amma daga bayan aka kasance su musulmai irin na yanzu din nan shantakakku waɗanda ba sa kulawa da waɗannan abubuwa sai aka samu abin faɗi sannan kuma saboda su kafirai turawa musamman a su an ci zarafin haƙƙin ɗan adam an rayu a cikin barbaric age da ake kisa da zalunci da reni da cin amana musamman ta mata da yara to da suka tashi yin kwana dan nemo haƙƙin waɗannan sai suka wuce makaɗi da rawa kamar yadda addinin da suke yi na kiristanci a lokuta na baya a ainihin wato zamuna da suka wuce ya lalace ya zama hanyar cin mutunci da cin dukiya al'umma da barna da zalunci daga da suka tashi suka mishi mugun tawaye suka ce ma sun daina yin shi gaba ɗaya, suka kuma secularism sai kuma suka ce to wannan secularism din dole shi zai a ko'ina to kaji zaluncin da suka yi kenan to haka wannan irin yancin da suke fassarawa da sunan yanci a wurinsu na mata da yara sai suka ce dole a yi shi a ko ina domin tsammanin su ko ina ma da haka ake da suke wannan idan mun musu adalci ke mun ba su wannan uzurin cewa suna cikin bakin jahilci ne da mugun zalunci na shugabanninsu na addini da gwamnatocinsu da haka da suka musu tawaye sai suka ga ribar wannan tawayen da suka yi sai kuma suka ga to wannan irin tawaye da irin riba da suke ganin sun ci ya kamata su zama implementable a ko ina a duniyar nan to banda kasashen musulmai mu musulunci ma da namu comprehensive package ne ba a bukatar naku ya ku turawa da ya ku ɗan barandan su masu yada wannan abu abun bakin ciki zaka ji mata ne musulmai da irin wannan barna suke yada ta domin jahilai ne ba san addinin musulunci ba za ka ji musulma ba bakanuwa ko mutum mai sakwata ko kaduna ko zaria wai ita ma lauya ce ko kuma activist ta kare yancin mata kuma tana magana akan ya kamata a raba gado iri daya ya kamata ba mace dama ta yi kaza ya kamata a yi kaza kaga wannan zindikanci ne da kafirci ya kamata ku mata waɗanda kuke ba ku da kuma a cikin ku sai boko kafin ku yi wannan magana ku je ku yi addinin musulunci ku san me shi tukuna sai ku iya comparing da abin da aka koya muku a cikin waɗannan karatuttuka da inda aka kai ku aka je aka yi promotion ɗinku a Italiya ko Faransa ko Jamus ko Ingila ko makamantansu a je a muku dan wani conference ko wata seminar ko wani kwarekwaren course na sati uku sai a gaggaya muku abubuwan da ake so ku doka fara. sai ku doko ku ci gaba da fadan su a madadin kafirai kaga qaumun min jaddatina wa yatakallamuna bi lisanina sun zama mana matsala Allah shi kyauta Allah ya samu dace a takeice musulunci ya kula kwarai da haƙƙin dan adam ta kowane janibi shi sa daga cikin kafiran turawa din wanda suka karanci musulunci yadda yake sun san haka kuma suna faɗi fal islamu yahtarimu al insan bi sifatihi insan musulunci yana girmama dan adam a matsayin shi na dan adam sannan kuma muhim mahma kana diyanatuhu kowane irin addini yake musulunci yana girmama shi wa mu'taqadahu musulunci yana girmama shi komai irin aqida da yake da ita hatta fi halatil harbi ko da a cikin halin yaki ne fa kaifa bi halati silmi wal mu'ayasha ballantana kuma halin zaman lafiya da zamantakewa ta yau da kullum wal harbu fil islami harbun sharifatu a musulunci yaki shi shi wani abu ne mai daraja sakrat shi ma muqaddas ne abun darajawa ne la yatakhalla al muslimu fiha an al mabadi musulmi baya rabuwa da ainihin wato al'adunsa da manufofin shi da ainihin wato a rayuwarsa bai rabuwa ita dan ana yaki ba irin yadda ake yi a yanzu bane dan mutum daya ana bukata a kama shi Afghanistan a je a ta buga a gari daban-daban ko a Gaza ko a abin nan Dufatul Garbiya haka a cikin ainihin Fallujah ko kuma a kasashen abin nan Syria da ake yanzu a Hims da da Deir Zur da Dar'a da makamantansu duk waɗannan abubuwa da ake aje a ta buga mutane ba ba mai dan ana neman mutum daya haka ake yaki da sai ku shiga ku je ku kamo shi in ku kasa kama shi sai ku rabu da shi har sai kun same shi me ne kun sauran mutane da suke rayuwar su to musulunci baya wannan yana girmama haƙƙin kowa sannan kuma a wurin yaƙi da wurin zaman lafiya da ɗaya a gurin musulunci wajen kula da haƙƙoƙin 'yan adam da haka ba za a kashe yara ko mata ba ba za a kashe tsoho wanda yake zaune a salati irin nasu na kafirai ba ba za a kashe fasto wanda yake zaune da shi da nuns din shi da ainihin wato masu bauta suna bauta a cikin sawa'il da biya da kana'is ba duk ba a kula su ana kula kawai sojoji ne combatant wanda suka zo yaki su ake kashewa ina ba da an fahimci wannan fannisa'u wasbiyanu la sha'ana lahum fil harbi mata da yara ba su da abin yi a cikin yaki musamman a wannan jama'a mace ba ta da ma'ana ta shiga aikin soja shine ma'anar shi dan soja yake yake zuwa babu ma'ana ga mace yanzu musulma suka shiga aikin soja har an ce ma za a fara daukan mata ko a NGA wai za su dinga zama su ma manyan officers wannan kaya da gaskiya abinda babu wani uzuri da mace za ta da shi ba a bukata ta a gurin yaki idan za su dauke ta a matsayin likita ko matsayin nurse ko wani abu su dauke ta ta ta zauna asibitin tana masa aiki amma dai soja mai uniform combatant to ba bukatan mata balantana kuma yara shi za ka ga tanan da abin ƙarya ne duba ka gani ka taba ganin wata mace tana tana wuri tana kwana a irin waɗannan checkpoint din duk ina suke matan da yake dauka ka duba ka gani da kyau din da ka ba ga babu su zo su yi mana ba sun ce wata ba man kan du man kan du bin beta ba in ana guje-gujen sojoji a garin nan zaka ta ganin mata amma daga nan ba a ƙara ganin su ba saboda ba zai yi ba ya saba wa ne ce ƙarya ne kawai na'am eh. sai a ce duka inda mata ba su iya ba wannan training din ya fi karfin su sai a sassauci kaga in aka je ana training din akwai wasu wani nau'i na trenin da ya kamata a baiwa masu recruits amma saboda mata na wurin kuma an tabbatar ba za su iya sustaining su survive wannan trend din ba sai kai a hakura gaba daya kaga an ci gaba irin da sojin Najeriya kenan ba su da wannan trend din saboda su tsararrun mata kuma har da musulmai matan nan ba musulmai ka gansu musulmai da Hausawansu da Yarbawansu da su da su duka suna shiga wannan aikin soja saboda bala'i rashin aiki ne mutane sun sawa kansu cewa wai in sun yi boko sai sun yi aiki manufar boko kawai shine wai a baka aiki wannan mugun tunani ne jama'a shi kanshi karatu shi kanshi aiki ne in kai shi ka samu aiki amma tunanin wai sai kai aikin za ka albashi to wannan wannan wataƙila saboda talocin da yawa kasan nan ne Allah shi kyauta Fa yajibu an yaku an yukaffa anhum daka sai a kyale su kar a kashe su la tuqtalu almar'atu illa idha basharat bi nafsiha alharba ba a kashe mace sai in ta shigo ta sa kanta a cikin yaki an ganta da makami wala tuhmalu auzara wala tahmilu auzara qaumiha ba ta dauki laifin mutananta ba a ce duk a kashe su irin yanda su misali su Mongolia suka yi a kasashen da suka shiga da irin su waɗancan da suka yi abin nan a yakin duniya na abin nan na Hitler duk inda suka shiga kona kawai suke ومن يحفظ حقوق المرأة أو الإنسان بصفة عامة في حالة الحرب والقتال لهو أجدر أن يحفظ حقوق الإنسان fi sin. kaga ko su musulmai wanda suke kiyaye haƙƙin mata da ɗan adam gaba ɗaya a halin yaƙi su ne suka fi cancanta a ce suna kiyaye haƙƙin mutane a halin zaman lafiya wala qad rafa al islam huquqal insani hatta innana lanara jaliyan anna huquqal insani fil islami huwa mihwar maqasid da shariah al-islamiyya haƙiƙa musulunci ya daga darajar haƙoƙin ɗan adam har ma gashi muna gani a fili cewa bayani dangane da matsala ta haƙƙin ɗan adam shine ma asalin wato mihwar shine asalin wato ishu shine asalin muhimma ta manufar shari'a musulunci kamar da muka fara da su babu abin da ya kai muhimmancin haƙƙin nada a cikin musulunci duk abin da ake yi ana yin shi da haƙƙin nada na adam ya tsira duniya da lahira Na naqulu hadha muna faɗan wannan wal alimu wal alamu ajma alhalin duniya gaba ɗayanta yara ma yajri ala ardil waqa yana ganin tana ganin abin da ke faruwa a cikin wato ardul waqi shine in reality kenan min intihaqi huquqil muslimina min intihaqi li huquqil muslimina ta yadda ake cin haƙƙin musulmai fi ba'dil muslimatil muqtadara mutahabbira a cikin wasu wato mujtami'at kasashe ko community society wanda ake kiransu da suna mutahabbira civilized world a Faransa da Ingila da America duk da suna wa kansu kirarin cewa su kasashe ne na liberaliya na wato yanci amma a faransa yanzu an hana musulma sanya burka niqab a ingila yanzu ana da wurare da ba a barin musulmai su yi fashina addinin su yadda suke so haka a turkiya duka waɗannan kashin suna gogoriyo suna wato celebrating ɗan kansa matsayin kasashen yanci amma kuma hana musulmai yancin yin addinin su shine ana intihak na hukukul musulmi ana kashe su ana kama su ana tuhuma musulmai da ta'addanci ba tare da sun ciwo kowa wani abu ba haisu naral qatl jima'i inda muke ganin ana musulmai kisan kare dangi genocide a kama musulmai gaba daya kashe su irin da aka yi a Bosnia irin da ake zaɓar a nan namu irin yadda aka yi a ƙasashen ainihin wato a Turkiya ɗin a wasu lokuta irin yadda aka yi a ƙasashen Rasha irin yadda aka yi a Afghanistan irin da aka yi a Iraki irin yadda ake yi a ƙasashen ainihin wato ƙasashen Falastinu da ƙasar Syria da makamantansu a zo a jima musulmai ba ma a kashe su a dargaza garuruwansu a lalata musu rayuwarsu shine alqatl jima'i genocide wata tadmir mutuni. da ruguza garuruwa wal manazil da gidaje fauka sukkaniha a rusa su akan gidajen su irin yanda ake a ainihin wato kasashen Palestine yanzu inda ake cewa mai eh, eh, su kasashen eh, Yahudawan Kamauri zauna al a zo a rusa garuruwa jiya an yi yau an yi bara an yi baɗi ma za a yi kuma ina majalisar duniya ina hukumar kare 'yancin ɗan adam ta duniya kuma rat commission world human commission ina sauran masu magana akan yancin dan adam duk ina shi suna kallo alamar mar'an min kullin nas ina banki mu ina obama duk ina suke suna kalla ana abubuwa amma an kama wasu 'yan mata a wani kauye to sai kowa yayi magana waɗancan su ba su da yanci ne in an kama wani wani ba a wata ƙasa an ɓoye shi sai kowa yayi magana idan an ce wani ba da ya wani surutu bai kyauta ba sai kowa ya Allah wani da rashin kyauta da aka ce yanzu alfarmar Edward Snowden ta fita waɗannan mutanen Palestinian ne shi kaɗai ƙwaya ɗaya da ake ta surutu a kan shi ko alfarmar waɗannan 'yan mata na Chibok ta fita mutanen Palestinian ne duka su bayan adam bane to kaga double standard kenan da turawa suke rayuwa akan shi shi ne da da suka kira da suna demokradiya to shine abin da ya dace da ra'ayinsu sunan shi demokradiya yanzu duk abin da ake a ƙasashen da suke kawayensu ne ko da bai yi kama da irin demokradiyya su ba sunan shi demokradiyya kuma sun yarda da shi duk irin wakaci waka tashin da ake a Najeriya da sunan demokradiyya tunda suna samu sun yarda sun yi itirafi da ita duk irin abubuwan da aka yi a ƙasar Misra na juyin mulki da ta'addanci da ƙara juyin mulki da sake tada tawaye duka sun yarda kuda kai sun fito sun ce sun yi la'anta kawai su hutun baki ne za a ci gaba da hulɗa da su duk irin abin da aka yi a Libya sun yadda saboda suna jin haushin ba a lokacin duk irin da aka yi abin da aka yi a Iraki su ne suka yi shi haka aka dinga ruguza ƙasar Iraki bagdad ta zama gaba ɗaya in ji mai waka da yake cewa "Bagdadu kanat la tazalu madinatan ad'ulaha In ji wani mawaƙin Larabawa sai da aka dambara wato abin nan civilization wanda yake ya fi shekara dubu sai da aka rata shi gaba daya ya zama babu komai haka kuma yanzu ake a kasar Dimashq da ainihin Halab da da Hims da makamantan garuruwa waɗanda suke ma'alim ne sakafiya na musulunci amma da aka zo aka taba Timbuktu inda ma'alim ne na ɗariƙa kawai ba na musulunci bane ya kamata a san wannan sai da kowa ya ta ihu UNESCO kamar za ta tashi kamar za ta da duniya saboda wasu salafawa sun bi masallatai na kafa na ɗan ɗarika suna bi suna tona kaburbura da ke ciki suna cewa annabi ya hana hada masaki da kabari suka dinga ihu cewa an lalata abubuwan tarihin duniya double standard mu kuma saboda ba mu da wayewa kai su kuma su suke da media magar da muka yi dazu sai su ci gaba da kuma rawaje wannan abu duk abin da suke faɗa shi muke zuwa muna tattaunawa a majalis ɗinmu da wuraren mu da addinanmu da komai ba mu da ta cewa mun zama kawai na alai mun zama subjugated al'amarin musulunci jama'a dole sai mutane musulmai sun canza takunsu aikin aiki ne muke da gaskiya muke da ilimi muke da wayewa kai muke da adalci amma kuma mun bari waɗannan ƴan ta'adda turawa da su da ƴan barandansu musulmansu da kafaransu su suke tafiyar da abubuwa yanzu irin barnar da aka yi jama'a ƙasar Turkiya wanda irin da ƙasashen musulmai ƙasashen da musulunci ya yaɗu ya baza ƙafar shi zamanin Ataturk ku je ku karanta ku gani wani shedani ne wani dan zina aka to aka daura shi da karfin tsiya akan kasashen musulmai sai da ya lalata komai da suke da shi inda ka san shedan sai da bata komai in fact abin da suke kira shi ma kina a tarihi cewa ba a taba ganin shedani irin shi ba inda a cikin mutane ne a wannan modern age din da ake duk wani abu da yake na musulunci sai da ya bata shi kuma turawa suna gani suka dinga yaban shi suna cewa ai shine the father of the modern turkey father of the liberalism in Turkiya duk barna da yi ba a gani ba amma da mutanen Afghanistan suka ce to su zafi shari'a musulunci aka ce ba yadda ba sai da aka ga bayan su wannan barna ha ina jama'a Allah shi kyauta ina ganin ah, lokaci yayi ko bari mu kwana mu sai mu tashi akan wannan gaba da yake cewa man yahfid huquqal mar'ati aw al insani bi sifatin amma dan mun ce za mu karasa lokacin bari ba mu dama ba sai mu kwana akan ta insha Allah muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan shi Allah ka sa dan Allah muke yi Allah ka raba mu da riya da ainihin sum'a kurakuran da suka faru gare mu daga ainihin wato karancin ilimi da karancin sani da ainihin rashin iyawa Allah ka gafarta mu da su Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdul Barri Allah ya karbi shahadar su ya dauka darajar su cikin illiyina wa shuhada'i was salihin ya Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya ka canza mana zuwa abin da ya alkhairi a cikin harkokin addinin mu da siyasa da rayuwa da tattali da zamantakewa da tsaro da dukkan abubuwan da suke damun mu muna da bukatu ya Allah gaba ɗayan mu a matsayin mu na al'umma ɗaiɗewa mu Allah ka biya mana alkhairin da ke cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh